Bismillahirrahmanirrahim. Duniya ta amna kashi na goma sha bakwai. Tun da Humaira ta zo amna ta samu kawa har fita kasuwa suke yi da yawo. Ahmad ta kyale su harkarsa yake yi. Haka shi ma Humaira ta takura masa wai sai ya kai ta yawo a mashin. Da ya fita da ita yawo yin suna ta zagawa duk wanda ya kalli Humaira sai ya yi masa bala'i. Wani gayyakin Humaira kyakkyawa ta burge shi, suna tsaye da Ahmad a jikin mashin, yana ce mata sis na faɗa miki kina saka niqab tunda ku kuna kula da addini kawai ku rungumi Islama hannu biyu kina saka hijab da niqab kin fa girmatan. tam. A morning news Umaira tana ta dariya shi ma ya kalle ta ya dinga dariya a jere a jere irin ta 'yan kwaya ba kakkautawa. Umaira ta ce yaya kai ma kana ganin kyanka mata sai kallon gaske suke yi ke dan larabu da su sun kalle ni a banza ai duk wacce ta so ni to Allah ya jarabce ta saboda ban dace da a so ni ba sis Humaira ta ji tausayin sa kwalla ta cika mata ido ta ce yaya wai waye ya koya maka shaye shaye ne wai hankicin din da ke hannunsa ya zabga mata a fuska ya ce mu je gida yana juyawa ya ga saurayin nan ya kafe Humaira da ido a fusace ya nufi wajen saurayin ya ce zaka lalata min kanwa don uwarka me kike kallon ta kana ayyanawa a ranka kana nan kana ta kallon ta kana ayyana wani abu ko ya kai hannu zai cakumo shi Humaira ta rike shi tana bashi hakuri dan Allah ya yi ka bar shi mu tafi biske waye ya dauki wani karfe da ya gani a ƙasa zai buga masa Humaira ta ce ka gudu wallahi matashin dan ya arce a tamanin dan ya ga Ahmad ya birkice lokaci daya ya ce. masifar sa ya mai da kan Humaira ya ce gobe zaki tafi kuka ta saki ta ce Allah yaye ni sai nayi sati daya zan mare ki gobe ki shirya ai kin yi 3 days tafiya dole hau mashin mu koma gida tunda suka tafi yake masifa 'yarwa yana masifa 'yarwa na lalata za a lalata min ƙanwa. bana kallon yar kowa shine za a kalli ƙanwata. ko wannan yarinyar da aka ce matata bana kallon ta ne wani zai zo ya fara ayyana wani abu a ransa A akan ƙanwata, Humaira da suka koma gida bayan ya fita ta ba Amna labari Amna ta ce ƙwaya ce fa ke sa shi wannan zafin zuciyar Humaira ta ce anti kina kokari Allah ya bada ladan ibada Ga shi gobe ya ce dole zan koma ya zan yi. ki yi hakuri ki tafi kawai ai dole cewar Humaira haka kuwa washe gari karfe ɗaya ya kai Humaira airport ta koma Lagos Yau ma kamar koyaushe Gibson da sauran abokan Ahmad suna falo suna kallon bal sai ga Siyama ta shigo. Amna tana kicin tana girki, ita tana mamakin yadda Siyama ke sintiri a gidanta. Fitowa ta yi suka gaisa ta samu ri ta zauna. Amna ta koma kicin abinta. Gibson ne sosa gashinsa mai uban yawa wanda ya gama kone shi ya dawo fari irin na 'yan bal ya ce gashin nan nawa ya kamata na ɗan rage shi na ji ƙaiƙayi yake min. Ahmad ya kalli Siyama fuska ba annuri ya ce ke sosa masa gashinsa mene amfanin ki siyama ta buɗe baki kamar za ta yi kuka ta ce ni wallahi ba ir iska ba ce tsawa ya daka mata so sa masa karki bari na tashi siyama ta miƙe jiki na rawa ta tsaya a gaban gibson ta nutsa tsinta a sumarsa tana sosa masa ido ya limce ya ce shi yasa nake son ka sarkinmu ka ji wani daɗi da taushin hannu amna ce ta fito mamaki ya kashe ta siyama ta kalle ta ce mijinki ne ce sai nayi ta karasa da hawaye amna ta ce ke kuma ga banza ko dalla ciri hannunki amna ya ce tana cirewa ke zaki sosa masa wallahi baka isa ba kai ɗan banza ta janye siyama ta ce na tafi gida Siyama ta ce na tafi gida. Siyama ta fice da sauri ta tafi. Gibson ya ce anti Balaraba me yasa kike mana bakin ciki ne? Respect yourself Gibson Ogan. Na kuma bai isa babari ku ta ja tsaki ta haura sama. Washe gari Ahmad wani wankan suga ya dauka ya fito yana wani tattala kafafu yana bansin ga uwar gadara mashkon da ya zo da mashin ɗinsa. ya ɗauke shi tsabar ba sa jin magana Ahmad baya ya juya ya hau mashin ta baya sun haɗa baya da mashkur yana kallon baya shi ma mai tukawa ya kalli gaba headphone ne a kunnensa yana jin wakar? wani uban gudu suka tsinka a mashin lokacin amna ta je gidan zora a hanya suka haɗu mashkur ya ce ai sai anti mashkur ya ce ai anti da ƙarfi da kallo ta ba irin zaman tijarar da ya yi zagin ta yi da hannu ganin tana kallon sa kanta ta ɗauke ta shiga na fif abin ma dariya ya bata su kuwa ba su tsaya ko ina ba sai ban. ya shiga ciki masu bin layi kowa matsawa ya ba su waje ganin rigima suke nema wani ɗan matashi waya ya ɗauka yana kusa da amas yana waya da budurwarsa ƙasa ƙasa ya ce baby zuciyata kullum da ke take bugawa da a ce ana bude zuciya da na buɗe miki kin ga tawa sanki san ki yake dankare a ciki Ahmad yana ji ya jiyo da masifa ya ce to dan uwarka sai ka je likita ya yanka maka kirjin a gabanta ta gani wai kowa sai ƙarya a gidan uwarwa zuciyarka take bugawa da ita a ciki mutum ne zai shiga zuciyar mutum ta buga da shi ina zuciya yar karama za ta ɗauki nauyin mutum zaka wani ce da ita take bugawa a ciki da ƙarfi yake magana ai kowa hankalin sai dawo kansa sai direba aka yi sai dariya ake yi wani tsoho ya ce yaro kayi gaskiya wallahi wannan ƙaryar ce ta shigo yanzu ta kalaman soyayya tsaki ya mace ta fitar da kuɗi masu yawa wani ya ce bawan Allah ka adana kuɗin nan kar ka haɗu da yan iska a gari mashkur yana gefe ya ce ai mu ne da kanmu baka gani baka gani bane mu ne ai yan iskan da kanmu a Wa waye isa ya zare mana ido aka yi shiru matar tana irgawa Ahmad kundi tana ajiyewa ya galla mata rara ya ce ke ni fa bana son Daudu yar Daudu idan baki iya aikin ki ba wallahi na kai kare na kai ƙarar ki a kore ki banza wai ke ma'aikaciyar bank har da wani sa glass da suit ke a dole kina samun salari yan yara da ku kuna raina mutanen wayo kuka sake kwanan bank ɗin ku? tattalin arzikin sa zai durƙushe mu daina ajiyar kuɗi duk ma'aikatan sun san Ahmad yana zuwa yana musu tijara shi yasa yana zuwa suke sallamar sai tafi suna gama mashkur yayi wani basun suka juya Ahmad ya ce Maiman oya mu je mu yana wani gadara wandonsa da ya sabulo ya dan ja kaɗan za su fita kenan sai ga amna ta shigo ita ma za ta ajiye kuɗi a bank ahmad ya kalle ta kamar ba matarsa ba za ta wuce su ya riko hannunta tare da sa damtsanta ya sakalo wuyan ta yi masifar kunyata ta a mutane sai a yi mata kallon karuwa fiskewa ta ya ɗauke cak tare da saba ta a kafaɗa ya ce mu je kuɗin cefane na kika taho ajiyewa a bank zaki tara saboda kar mutane su yi mata kallon karuwa ta ce dan Allah ka ajiye ni ina matarka wai kullum sai ka ci zalina ka je gida you are for this ready ni ka ajiye ni wallahi ana kallo tana wutsulwutsul. wutsul yayi waje da ita wasu suna cewa kanwarsa ce saboda suna yanayin kama sosai wasu kuma su ce da gaske matarsa ce wasu su ce ko karuwarsa ce wani ya ce aiko wannan za ta sha wahalar zama da wannan bakin kaddarar wani uban ne yana gani ya ba wannan auren yarsa oho wajen mashin suka fito kamar yana da hankali shi ya fara hawa mashin din sannan ya mata tsawa ya ce hau haka ta hau bayansa mashkur ya fisge su kamar zai tashi sama ya dinga kwanto a titi yana ratsa motoci sai ihu suke yi amna tsoro ya kama ta kankami amar ya ce wallahi idan baki sake ni ba sai na je koki a tsakiyar kwalta kin kin sakin sa sai har suka kai bakin gate tace sauka ta sauka ce kina wasa da momi ta kawo kinin kina wani yawo anyhow amma ta yi banza da shi ta shiga gida bai dade bai dawo ya iske ta baje saman kujera tana bacci Ruwa ya ebo a kitin ya sheƙa mata a fuska ta tashi a firgice. Harara ta balla masa ta miƙe ta wuce bedroom ɗinta tana saka ranar da za ta bar gidansa domin ta gaji. Garin Lagos unguwar masu hannu da shuni momi tana zaune tare da humaira a wani gidan na ubansu wanda idan ka kalli gidan ka kallo gidan ahmad dukkansa sai ka ganshi gidan talakawa humaira ce ta ɗauki waya ta ce momi bari na kira yaya na ji ahmad ta shiga kira yana ganin sis ya daga da sauri tare da fursa suwiti dariya humaira ta yi ta ce yaya na ya kake ya ce ina lafiya sis ya school ai na yi kandi wai ka manta na faɗa maka yaya congrats congrats sis yaya ina matarka za mu yi faɗa fa ni na san wata ne kawai dai na san wacce momi ke so kar ki dame ni zan kashe wayata sorry yaya ke ba wani yaya ƙauyenci ne kar ki ɗora min tsufa da wurin da wuri wani yaya ki kira ni Ahmad tsina sakokin mene wani yaya ai girmamawa ni, yaya ba na son wani girmamawan mutane a wajena ke dallawa ki ware kits ya kashe wayar sai yana tsaki mami ta kalli humaira ta ce ai halin ai halin ahmad sai shi na rasa inda ya gado halin nan allah ya kyauta Fataran Ahmad sun ƙara tsayi sosai, Amna tana zaune a falo yana kwance ta juyo ta kalle shi, fuska ya murtuke kallonsa ta sake yi, tana ƙasa a zaune ta zingina da kujerar da yake kwanci kanta ya dafe tare da danna kanta ƙasa ƙara ta saki ya fisge ɗan kwalin atamfarta ya zabga mata duka da shi layin da ke kanta ya kalla ya saki dariya ya ce na san na fiki daraja a wajen Allah duk iskanci na ke shirka kike yi yarinya duk sallar da kike yi ba a karɓa munafukar banza kuma sallah da karatun Qur'ani a shaurin bokaye kike zuwa shi yasa Allah ya ɗaki aure da ni ya ɗaura miki kaddara zama da mai cin ubanki Allah ne ya san irin ɓarnar da kike yi ni duk iskanci na bana zuwa wajen boka bana ɗaura guru a laya in iska irin ku ne masu yi wa miji miya da jinin haila faɗa min ke wanne kike yi Amna ta ce ni wallahi bana zuwa wajen malam ƙarya kike munafuka ni na san baban zamomi ta auro min ke ba kin shiga uku kuwa ke da jin daɗi sai dai ki gani a makwabta amna ta yi makus ta miƙe tare da cin layin gaba ɗaya ta yayi hannunta ta ware gurinta ta ɗaga rigarta ta zaro na hips baki Ahmad ya buɗe ya ce kin shiga uku uku ma sau uku sau dubu kika shiga ni ba ruwana da tsafin ki ki mai da abinki ke ce za ki gaba daidai ba a duniya zuciyarki ba da Allah zuciyar ki ba Allah o oh, a haka shiru shiru da ke sai ɗaukan carbi da sallah ana karatun ƙur'ani ashe duk ba na tsoron Allah ba bane asubar fari za a jiyo ki har makwabta ya makale murya tare da gwada muryar Amna yadda take karatu ashe ba na tsoron Allah ba ne? wallahi sai Allah ya tambaye ki amna ta yi mukus ya ce ai dole ki yi shiru ki kalle ni ki ce me wata rana sai Allah ya tona asirinki dariya amna take yi ta fara warware layin a gaban sa da gurin ya kalli takardar mai rubutu ya ce ga harafin alif da ha'un can wato suna na kenan Ahmad gashi can na gani ana ta tattara ta kone komai Ya ce a banza yarinya yar bori mutuniyar banza hararsa ta yi miƙe ta zai dake ta ta yi ɗaki da gudu Ya ce ki da ke ni ki hana ni kuka ki min asiri in gani da ido na ki dawo kuma ki harare ni ni ban harare ki ba sai ke zaki fito ni washe gari amna gajiya ta yi ta fito lokacin zai fita ta ce yau za ka neme ni ka rasa a gidanka yau zan tafi gidan ubana wani farin ciki ya kama Ahmad ta ce dan Allah da gaske kike yi amna ta ce da gaske yau a gidan ubana zan kwana wani murmushi ya saki ya ce gaskiya ban taba sanin kina da kirki ba sai yau saboda haka yau dole ni ma na gwangwaje ki faɗa min me kike so amna ta turo baki ta samu waje ya ce ai yau ko me kike so zan miki amna ta kama shagwaba ta ce ko ma menene ka bani kyautar ina so ta ce koma mene ka bani kyautar ina so ido ya zaro mata wasu farare tas sai da ta tsorata ya ce gaskiya zan faɗa miki ke yar albarka ce babarki ta iya haihuwar yar halaka ga ake so yanda kika faranta min yau a ce ban miki kyauta ba na yi asara bani da amfani kawai na mutu yanzu dariya ta kama amna duk akan ta ce za ta bar masa gida shine yake ta wannan murna haka wannan kiyayya wace iri ce tunaninta ya katse mata ya ce shirya ki zo mu tafi na kai ki shofin ki zaɓi abin da kike so na ban kwana dan Allah kuma idan kin tafi ki dawo har abada kin ji Amna tace ce to yace ko Mami tace ki ce a'a ba yarta bace ta jiyo Humaira yarta da ta haifa amma ba ki ba Amna ta ce to yace ina jiran ki da gudu ta je sama ta canja wani arbiyan gown da green me Adam Black ta sha kyau sosai ta fito Mashin ɗin sai ya gyara ta ya fisge ta suka tafi sai wani katafara mall. Tare suka shiga ya ce ina jiran ki zabi duk abin da ya miki. Amna bata zabi komai ba ta wuce bangaren gold ta zabi wata sarka mai kyau da zobenta da dan kunne. Ya ce shikenan abin da kike so ta ce eh kai ya girgiza ya ce to dauka haka ta dauka ya je biya kuɗin suka tafi ya maida ta gida zai fita ta ce to saka min da hannunka kaga an jima zan tafi ya ce ai yau ba abin da zaki ce ban yi ba tunda zaki bar rayuwata na huta kawo miƙa masa ta ya saka mata sarkar da kansa da dan kunnen ya tsinta ta mika masa ya sa mata zoben ya ce nice one karfe nawa zaki tafi amna ta ce 6 pm ya ce good ya miƙe zai fita ina ta murna yau zai rabu da kaya ya huta yau zai rabu kaya ya huta amna ta ce idan ka dawo sai na tafi ya ce to ai da wuri kuwa zan dawo ya fita ina ta murna kamar an masa albishir da aljanna tun kafin 6 pm ya dawo gidan ya shiga yana waka Amna daga kicin ta fice tana amsa masa waƙarsa tana girgiza kai ta kwala da ƙarfi oh sai ta amace ta yi murna ta koma ciki da alama ba ta da niyyar tafiya gira sama da ta kasa yaɗe kamar an aiko masa da momi ta rasu amna kuwa bayan ya fita zuciyarsa ce ta yi sanyi ta wuce kafin ya dawo Allah ya zuciyar zuciyarta sanyi da haƙuri sai ta fasa siyama kuwa tunda ta tafi tana ta sa ran amna za ta bar gida take ta murna ta tana uban kiran amna akan ta ji ko ta bar gidan amma ƙarshe ma sai amna da ta kira amna tana ɗagawa sai ta ji tana dariya ta ce ke siya ma na fasa tafiya na huce na tuna ma faɗan kwaya ne ba a hankalin sa yake ba na yi masa uzuri ko ba kuma ai ibada nake yi aure ibada ne zan ci gaba da masa addu'a Allah ya shirye shi Siyama ta danno mata a shari'a ta ce wannan ba zai taɓa shiryuwa ba ibadar me aure ne kaɗai ibada a duniya amna ta ce sanda zaki auri faisal ai masifa kika kama yi min akan na ce kin yi gaggawa yanzu kuma ni da gidan mijina zaki shigo kina min katsalandan a gidan aure na kin fa sanda siyama ki daina uzura min ina ta miki kara ba kya gani ya kashe ya kashe ni ma mana ina ruwanki siyama ta ce iye mrs ahmad shikenan ki je ki zauna a wahalar tsaki amna ta yi tare da kashe wayar yana zaune sai kunci yake faman yi amna ta kamo kunna ta kamo sunna tv ta ci sa'a kuwa an eh, saka wa'azin malam ahmad tijjani yana magana akan hatsarin shaye-shaye ya ce yanzu duniya malam ta lalace da shaye-shaye maza da mata yara manya da tijai abin haushi ma yara ƙanana matasa sun gama kashe kansu da shaye-shayen kayan maye abin allah wadai matashi lafiyayye ya jefa kansa a halaka zama marar amfani a rayuwar musulmi musulunci ba zai yi alfahari da su ba shan alkabis ba za a sha Alɗayi ba mene alkabis? Alkabis shine abin da idan an ci ko an sha ba shi da ɗanɗano mai daɗi a baki sannan a jiki yana cutarwa. Alɗayib shine a baki ba daɗi a jiki kuma yana da amfani mai kyau. Tun masu sauraro za mu dakasa ana sai mun ƙara haɗuwa da ku a cikin shiri na gaba domin cin yadda za